ilanta fa arada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an yubashiraha sai tana cikin lokacin hailanta in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana son yi gogayya da ita ma'ana runguma da ita kenan ko koyi mu'amala da ita amaraha an tattazira fi fawri haibatiha sai ya umurce ta ta daura ta daura kwarjalle a farkon hailanta lokacin ma ya fi kwararowa da yawa ko ko a'a a cikin haibarta ma'ana duk sa'an da duk sa'an da mutum matarsa take cikin haila abinda aka haramta maka shine jima'i da fita. amma sauran wa'azu al'amura na jin daɗi an halatta maka shine mafi alheri gare ka da ka bacce ka kaurace mata ka fita ka je cikin fitina cikin bala'i cikin azaba haka ke kuma kasancewar kina cikin haiba kamata ya yi kisan cewa kin kware a cikin rayuwa ba lallai sai mutum ya yi sadu da matarsa su ji daɗin rayuwa ba wannan shine karshen abin da ake yi amma zamantakewa da fahimtar juna da jiye ma juna da taurara ma juna shi ma yana saka mutum ya ji daɗi wani lokaci ma fiye da saduwa da matarsa shi yasa kada ki zamo cikin wani hali da zaran ki shiga cikin haira ke kenan da ki ba ki tsabta ba ki sai ki tsafta ki tsaf ki komai sannan ku ta mu'amala ce da mijinki ki iya ki hana shi ki tsare katange shi ki hana shi ki ta zuwa wurin fasikanki duk sa'an da kika yi sakaci har sai kan ya fita da shi ya je wani wuri da girman ki ya ba shi da mutunci. Mai ɗan yayi yi miki farna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk sa'an da mace ta huskanto tana zuwa to kubilu ala surati shaytan shaytan sai ya rufa mata wani kyau tana ganin kamar ta ji matar ta kyau daga nan kan ko matar ta ji ta kyau ko ta ji ta kuruciya ko ta ji ta menene sai manzo Allah yake duk sa'an da kuma mace za ta fitine ka ka tashi ka je gida wurin matarka saboda duk abin da ke tare da wannan yana tare da wannan to har kika yi sakaci ba ki nuna kwarewa cikin rayuwa yadda za ki rike shi ki hana da ba har ya je wancan din sai ke kan ya ka nuna masa cewa can din ya fi daɗi ya fi jin daɗi can din shi rayuwa ta lalace kenan daga nan za ki ɗebo cuta daga nan za ki ɗebo zunubi daga nan wannan ɗebo zunubi wannan ɗebo zunubi wannan zunubi ya zo ya yi yawa shi kenan sai rayuwa ta shiga cikin kunci kamar yadda kowa ke ɗanɗanawa ba sai an gaya mun mutum abin da yake sai ya karba kana sa'an nan sai kace wa ayyukum yamliku irbahu wane ne a cikin ku zai iya mallakar bukatarsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mallakar bukatarsa ma'ana tana nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya fi kowa karfin hali da kiyaye addinin Allah amma wannan baya hana maka cewa in kana son ka ji daɗi da matanka ko gubashara ko runguma ko menene ya Abin abinda aka haramta maka shine jima'i ne aka haramta maka to sai malamai suka ce abin da yake ya daga cibiya zuwa sama haka daga gwiwa zuwa kasa wasu malamai suka ce a'a abin da aka haramta shi ne jima'i da inda ake yi sauran jikinta za zaka yi jin daɗi da shi babu abin da ya haramta maka wannan in ka bar wannan ka fita wai dai kana kyama anan abin da za ka je ka samu a can ya fi bala'i to shi yasa sai ka yi aiki da cewa ihdina siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin kabar ta san cewa lokacin da take aiza din nan ita ma mutum ita za ta yi maka abinci ita za ta duk abin da kuke sai ku yi sai ita ma ta rinka jin daɗi zafi da take ji na haiba. za mu zo mu karanta cikin hadisi kamar yadda ta ya wuce na na Aisha da take ta yi haira sai manzo Allah ya ce babu laifi ki kwantar da hankali wannan abu ne da Allah ya dora mata ya mata ya jarrabe su da shi sai mata Allah ya jarrabe su da wasu abubuwa sai sun yi hakuri sun yi shi akan ibada sa'annan su samu tsira wurin Allah kamar haira kamar ɗaukar ciki da nakuda da haihuwa haka kuma da kishi da Allah ya ɗora masa haka wata riwaya take Allah ya dora ma mata kishi kaman yadda kaman yadda ya dora ma mata ya kishi sabilillah maza kamar yadda ya dora ma maza ya kishi sabilillah sai kai hakuri ka ji kai ci haka da haka za ta da addinin Allah in ku wakar da yaki sai su wulakanta ku ku shiga cikin wulakanci ba ku fita ciki sai kun sake dawowa haka ku kuma mata Allah ya dora muku kishi sai kai hakuri da zafin kifi din har sai Allah ya zai tafiyar maka da zafi ko ko Allah ya zai saka maka da alkhairi sakamakon wannan hakuri da kai dan wata rana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ummu salama mijin ta rasu sai ran ta ya bace sai manzo Allah ya ce a zaki ki Allah ka yana min wanda yake sai ce wa man mithlu abi salama wane ne a abe wane wane ne kamar waye kama da abu abu salama ma'ana kamar babu wani mutum ke yi ma'ana ta ji daɗin rayuwa da shi ke da ke da manzon Allah abin da gaya nufi yake shi ke nan tana zaune ta ka baka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bai yana sai aure ke ce abu karama ba sai ta ce to a ji a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu da yayi na girma ke na yayi yawa kuma ina da ɗaya kuma uwa uba ina da kifi ba zai je zama da kifi ba sai aka zo aka gaya manzon Allah da abinda aikin da kai ya haifar sai manzo Allah ya ce ku zai gaya mata amma shekarun da ya yawa dai manzo Allah ya girme kun girma manzon Allah ya girma ku ƴaƴan ki kuma manzon Allah zai dauki nauyin cikin da kike da shi kuma manzon Allah zai miki addu'a Allah ya tafiya miki da zaka sai manzon Allah ya mata addu'a shi ke قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتذرت وهي قائد رواه سفيان رواه سفيان عن الشيباني wannan riwaya wannan aiki malamai waɗanda suke suke magana larabci a cikin balaga suka ce at-tawkidu yamna'ul majal at-tawkidu yamna'ul majal wa kallama Allah Musa taklima Allah madaukakin sarki yayi magana da Annabi Musa magana to ba dan an kawo tawkidi din ba sai mutum ya samu tawili yace yayi magana da shi majazan ba magana ba yayi kaza kaza kaza kaza kaza to shine ka'ida cikin larabci duk sa'an da abu yazo aka karfafa shi aka karfafa shi yadda kaji haka yake ba a karban tawili ummu salama ta faɗi wannan nana aisha ta faɗi wannan ga kuma maimuna bintul harith al-jilaliya matan ma'aiki ita kuma ta faɗi haka to baya karban wani tawili sai dai abinda kaji haka yake faruwa gidan ma'aiki dan matan sa guda nawa suka faɗa Mana aisha ta fada ummu salama ta fada ga maimuna bintul harith al-hilaliya matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ga ita ma ta fada قالت تتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا كفنتي كان تفيد الدوام والتجدد kana ya falu kaza ma'ana haka al'amarin ya kasance ana yi in lokaci kai aka ai ba an taba yi aka wuce bane a'a wannan hali ne haka yake kasancewa ya kasance sallallahu alaihi wasallama in yana son yayi gogayya ko runguma da wata matarsa tana cin haiba sai sai mata ki daura zani ko ki daura kwarjan dai sai ta daura zani ko kwarjan dai shi ke sai mu'amala da ita babu tarkin ha'izi a sauma babin da ke bayanin cewa mace mai aiza ba ta yin azumi sai in ta karkata sai ta kirga adadin kwanakin da ta sha a cikin azumi sai ta biya ko ta biya a jere ko ko a a sai lokacin da ta samu dama ta sarari ta biya kafin zuwan azumi mai zuwa na baɗi ya zamana ta biya wa'annan ba su kafin baki ɗaya wannan biya قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد هو ابن اسلم عن اياد بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريدكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكثرن العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للج الرجل الحازم من كنا قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل مثل شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا غابت لم تصلي ولم تكن قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها صلى الله عليه وسلم dama mun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne likitan likitoci duk likitocin duniya sai dai su iya su magance gangan jikin mutum amma abin da ya danganci zuciyar dan adam babu wanda zai iya magance maka shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ba wurin manzon Allah ya ciwo ba zai magance maka cutar da ke cikin zuciyarka ba wannan jillu din nan yana nan tare da cewa dan adam an halitta shi tsakanin gangan jiki da rai ruhinsa amma ruhin in shi ne yafi karfi kuma shi ne Allah ta kowa ya gaga magance shi sai annaba da manzannin amma gangan shi kowa ya koyi aikin duk sai ya kware shi zai magance da ya auna ya gama yasa ne ka sai ba ka magani amma ruhin mutum ba wanda zai iya yi sai Allah madaukakin karfi sai ta hanyar annaba da manzannin sai sa duk abin da ka zo wurin ma'aikata ba ka samu magani kuma magana ta kare babu in kana son magani sai ka je wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam me manzo Allah ya faɗa cikin kaza sai ga kawar in ba haka ba kai da gwagwarmaya da wahalar jina a cikin rayuwa har ka san ya za a tare ba to wannan kisa ce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya koma ta gobe idi kowa da su ta dauko a bayarta ta ta zo masallacin idi har masu haira ma su zo wani su ce masu haira fa yace su fito su zo masallacin idi amma kada su ga wurin sallah su dan ja baya ta suka ce wacce ba ta da tufa da za ta rufa ba manzon Allah ce ta aro da yar wata abinda ake ku kowa ya tattaru gobe su sallar idi sai da aka je aka yi sallar idi sai manzon Allah ya yi kutuba sai ya tashi yana mutane wa'azi yana muku wa'azi yana muku nasiha har sai da ya je wurin taron mata sa'an nan yake kai musu wa'azi yake kai musu wa'azi yana musu gargadi yake ya tsara nisa'i ya ku taron mata ya ku kungiyar mata ya ku jama'ar mata tasaddaqna ku yawai kai sadaka ku yawaita yin sadaka fa inni su kunna aksara ahalin nari saboda ni lailatul isra'i wal Allah ya nuna min wutar jahannama na ga mafi yawan wa'anda ke cikin matan sai wata mata ta tashi ta ce walima ya rasulullahi walima ya rasulullahi menene sababin wannan menene yasa ai lokacin kinin bibi ba shi da amfani ko tunda an manzon Allah ya faɗa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ma yantiqu wan najm idha hawa Allah yake yaran da an annajm idha hawa alam yuqsim ar bin najm idha hawa ala annahu ma dalla khatun wa ma hawa ba haka ba zai faɗa ba sai Allah yake wan najm idha hawa sai da Allah ya rantsuwa ku ya kawo cewa da rantsuwa ce ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya fito daga bakin sa mai sarki daga harshen sa mai sarki ya fi abin da ya fito bakin kowa haka na da kasa kuma an san baya kariya abin da ya fada haka al'amari yake kasancewa da yazo wurin jama'an mata tsawon mata ya ce ku yawaita sadaka ya jama'an mata ya kungiyar mata ya tarun mata saboda Allah ya nuna nan ne wutan nama na ga mafi yawancin waɗanda ke ciki mata ne sai wata sai karfin hali aka ce wata mace jakula aka ce ta girma aka ce tana da baki a huskanta anan aka ce maganganu dai karshe wa suka ce wata mace ne karfin hali ta ce ya manzon Allah menene sababin haka sai manzan Allah ya ce tukfirna la'ana kuna yawaita tsinatayya kuna tsine ma waɗanda ba su cancanci a tsine musu mutum ba a san karshensa ba a cikin masa kaza kaza kaza haka yake da sauki kan harshen mata amma wanda yake an san makomanka kamar Abu Lahabi kamar waɗannan da suka zalla wa mahaifi ba za ka shi kana la'antar su ba ba ko amma sai ce ku la'ana abu biyu yake sa kun wuta a mata yasa daga yau karka sai ko matarka ne yarka sai ko sai an gwada musu babu abin da zai maka babu abin da zai amfani kirin miji ba da amfani ana sai a kauce wannan hanyar sai a samu yarda ta Allah madaukakin sarki dan ga shi wannan mace kana zaune manzon Allah ya tsare haka bai ba ta ce to ai an zalunce mu ai ai kaza kaza ba a'a sai aka ce sai wata mace mai karfin hali ta ce ya manzo Allah menene sababin haka sai manzo Allah ya ce saboda yawan tsina kariya da suke ku turnan la'ana yawai ta ce kayya ga ganin ku ga ganin ku da mutane su ruhu wata turnan ashira kuma kuna butulcewa maza mace ta butulcewa mijinta a wata riwaya manzo Allah ke lau ahsanta ila ikdahun al-dahra thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khayran qad ke da za ku zauna rayuwarku duk shekara kana iya yi kana iya yi sai al'amari ya zo ka gaza wata rana shi kenan sai ka manta duk abin da aka yi yau gazawan shi zai kai duk komi aka taɓa yi wannan kalma tana musabbaban shirawo dama an ce ai laifi ya yawa ko ba mata kaɗai ba har kai ka ce kwana ashirin da tara kana ba mutum kana yau mutum na cikin talatin ran da ka kasa da ran nan zai aiki ya manta wa'yansa da ke. Ya za ka ce laifi shi ya yawa. ka wata ɗaya kwana ashirin da tara ya zo ka baki wannan kai wannan cikin kwana talatin ba ka da shi ba kai ya zo ka ci baki ko ka ci wannan wannan ranar da ita za a yi aiki wa'anta duk sun wuce an manta da shi ne kuturcewa ce kuna kuturcewa mazan ku dan namiji yana da daraja ta mace kowace ce ce sai sai rayu da namiji za ki fi daɗi jarraba ce daga Allah kaman kai kaman yadda yake sai ma kowa ne kai sai da mace za ka ji daɗin rayuwa in ba haka ba ka da mutunci ba sai sa Allah ce hunna libatun lakum wa antum libatun lahunna yake ne taskunu ilayha dan ku samu sukuni da natsuwa zuwa gare wanda za ka samu sukuni da natsuwa zuwa gare shi kace shine ba ya zama banza kai ka zama mai sa'an nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa ma ra'aitu min sati aqlin wa dini. ban taba ganin masu karancin hankali da addini amma duk da shi sai sun rinjaye mutum komen hankalin shi da iyawansa da karfin halinsa sai mace ta rinjaye ka kowane haka bisa rasulun lafi sallallahu alaihi wasallam yake ma ra'aitu min naqisati aqlin aqlin wa dini. azhaba li dhibbi ar-rajul min ihdakunna a wannan riwayan ta fi kai matuka yace ban taba ganin waɗanda ke da karancin hankali da karancin addini amma duk da shi kowane ne ke sai sirrin jaye komai karfin halinka da iyawanka da kiyayewanka da kan karfin gidanka a tsaron sai masu ta garin jaye haka zan Allah ya sa duk wanda ka yake ai ya fi karfin mace ai ya fi karfin kaza ba shi da shi imanin sa yayi rauni dan su Allah ya halitti mata da wata halitta mai ban mamaki abinda kai za dauka ɗauka ya zama makami a wurin ka kana da ƙarfi kai ba shine makami ba abinda yake kai rauni a wurin ka shine ƙarfi a wurin mace baki ɗaya makamin da yake ƙarfi a wurinka yanzu ta fatar take ka kowa ne ka ta fatar ka kowa ne kai shine hawaye da kwalla guda biyu dan zaki fada bashiya zai karar da ni ai ya zo ya same ni ai na je na same shi barna zai kawo abin ba zai yi ba abin da ke kai yake so kenan amma duk sa'an da take ga abin da take so ba tun karfin ka yi haka ba al'amari ne ya zamo zabbo amma in mace da ta kware matar ka ce ta ce yar ka ce sauwa ka ce inda ba ta san yaya za ka yi ka saukar da hukunta yanzu yanzu ba da komai ba da awa yadda tana shiga tana shiga tana kuka kana fita tana kuka ba su ba abin da lafiya ba komai kowa ne da kai kana da imani kai ka je eh, wannan hakkakin musulunci har jahiliya da suke rayuwa ta iririta imru'il kasiri ce wa ma zarafat aynaki illa li sadrihi bisa mai fi a share kalbin muqattal ba komai yasa kike saurara waɗannan hawaye guda biyu ba sai dai saboda ki karya min zuciya ki ribace ni ki sa na yi abin da ba na ki ba komai yasa kike zuwa da wannan hawaye guda biyu ba wa ma zarafat aynaki illa li sabridi bi fahmaiki fi a'shari qalbin muqattali to shi mace wacce take gatan ne ce rayuwa dan ai baraya zai tarar da ni ai zai tarar da shi ai sai mai kaza kaza kaza wallahi tallahi sai sarki ba ya bata miki rayuwa ba ta maka rayuwa amma in aka yi karfin hali ba magana ba komai a cikin rashin magana sai ka ga duk in kana tafiya ba za ka yi ba zai yi ba sai ka dawo ka ji korance ne sai ka zo ka ce to a kawo daga baya a biya ko mene ba abin da ya dagula rayuwa ke duk abin da ya dagula rayuwa kenan abin da yake ba shi ne asali a cikin rayuwa ba sai ya zama a shi ne asali a cikin rayuwa aka ce kirare a kirare da wurin kamaki wa za ta samu kirare sai wanda kake so za a kawo amma yanzu sai ita wanda kake wa za ki sa wa ne za ki sa sai wanda kake so shi za a kawo turare ya kasu kake biyu akwai turare wanda yake wajibi ne ka saiwa matarka shine wanda zai sauke gumi zai kara mata daraja zai sauke mata gumi da da da da karni wannan wajibi ne ka sai mata kan ya daga mata ta. amma wanda yake zai za a kirara dan jin daɗi dan annabi sai in kai kana so dan kai za ta sha ba haka tufa wa aka ce kai wa adi kai za ka yi wa hadu sai wanda kake so dan Lagos ka fito dan Kaduna ka fito dan Ingila ka fito tun da kai kake so sai ka yi tun da kai za a yi wa to amma sai al'amarin ya zamo ainihin adam ainihin tufan shine abin nufi dan abi a gwada ke sa daya ba zai isa ba biyu ba zai isa ba uku ba za su isa ba hudu ba za su biyar ba za su isa ba tun suna naira kaza har sun zo a tamfan hodar ta kai naira dubu da ɗari biyar in za a kai guda uku wai wani albashi zai ɗauki wannan in kuma ba haka kai ba babu zama lafiya sa'an nan gashi kana son ta kana son ta kuma rayuwa lallai sai kun haɗu wani albashi zai iya wannan bukata yaya za a yi a canza wannan rayuwa ka san ta sanya kafan da aka sa takalmi naira ɗari uku a tamfan da ta kai naira dubu ba za a ɗau in kace a ɗaura ta a zauna cikin ko falo a maka ka zalunce ko a ɗaya mace za ta yi kuka rafi shekara kuma ta yanki digiri ka zo zauna ta zauna maka ciki a hankalci da kai ne ba zai yi ba sai sa ma ake sarki akwai hanya ta saukan hanya da za a zo cikin gina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin sai ko kuka ta kuka rayuwa ta to amma wa zai jawo wane ne zai zo ya jawo hankalin mu ake zuwa wa'annan wane ne zai fassara mana rayuwa a hakanan din wane ne zai ci gaba a koye ba rayuwa ba yadda za a yi ta tafi sai an ba malamai martaban su zama sun wadatu gabarin kowa sa'annan za su iya fada mu kowa abin da ya kamata su faɗa ne sai a zo a inda rayuwa take haske abin da ya sa ka jima cikin wahala ba wanda zai zai kama hannunka ya ja ba wanda zai zai ce maka sawabun sawabullahi khairu wa'anda za su zo su ja ku a hanki muku jagora sun fi ku fitina da duniya sun fi ku fitinuwa da duniya sun fi ku ruɗewa sun fi mu ruɗewa to yaya za a yi al'amari ya taɓa kasancewa haka cikin tsakanin annabi Musa da Qaruna okay inna karuna kana min qaumi Musa sabaga wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u قل القوة إذ قال له ربه ربه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إنه قال إنما أوتيته على علم عندي هكذا يوحي sai kuɗi wanda yake da kuɗi shine za a taurare shine za a taurare ka za a taurare shi shine ya isa shine sata yayi sati yayi menene yayi duk yadda ya dai kuɗin ya samu ya samu kuɗi shine abin wanda za a taurara shine ya isa shine abin koyi sai waɗanda suke ban da duniya ba abin da suka sani suka ce ya laita lana mithla ma utiya qarun wa innahu lazu hazzin azim ina ma damu ma mun samu wannan duniya ina ma damu ma mun hau kaza ina ma damu ma mun kaza kaza ai wannan shine rayuwa ai wannan sune wanda Allah ya gara su masu kuɗi masu dukiya masu hakan hannu sune wanda Allah ya gara su ba da la'akari da cewa ko haramu ne ko halal bane ko menene ba a'a a samu dukiya to ga an samu daga sabon wahala da da yake an samu na tsatsun malamai waɗanda suke sun san Allah sun san ma'aikin Allah ban da yardar Allah ba abin da ya dame su ba ruwan su da wane ne wannan sarki ne wannan kwamishina ne minista ne a'a sai wai na ku kai ku azabar Allah ta faɗa gare su miskin da ثواب الله خير فقتني بهذا الله تهبني وقال الذين اوتوا العلم ilma. Wai na الذين sai العلم ويلكم Allah ya ba ilimi na addini. suka ce kai kun me kuke nema a cikin duniya ban da kazanta sawabun lahi khairu liman amana ba haka bane kan sabo sai Allah ya halakar da shi karunan kuka gani فخسفنا به وبدار الارض وما كان له من فئه ينصرونه وما كان له من دون الله فاصبح الذين تمنوا مكانه amsi. فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس سواء عند سكي قول الفسامون إلا شيء ذا عبد كثير يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وي كأنه لا يفلح الظالم وي كأنه لا يفلح الكافر jiya su suke cewa ina ma da mu muka samu kaza ina ma da mu muka samu kaza ashe zagwadan da ke cikin abin suke gani ba sa tunanin azabar da ke tare da wannan abin ba sa tare ba sa la'akari da fitinan da ke cikin abin sai da Allah ya gwada musu kuru kuru filin wuri suka gani sai suka ce wai wai ka harafi ne na kalmar ce cikin larabci ake ce wai ka kamar yadda ke ka an taro a kabili warin ka anana wa ayat tutu riske di ma ya sa uwa ya allah abu a son kudi ba jinifin ba yana son ki baku a ce ba sonka ba wai nan laife allah abu a ka fudu yana anan yana son ka gina ba ko. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا فحكى الأمر يجب ليس الإهانة بالمنع وليس الإكرام بالغنى in Allah ya baka dukiya baya nuna yana son ka Allah zai baki dukiya ba wanda yake ya ci ko ya ci da kowa kana so ka hau kan titin ba yau gani duk motar da ka hau duk inda ka kai da kyau kafin ka kai gidan motar da sai wata armiya ta zo da rawanin ta da kona gashin ta da irin wannan da yafi kyau ya wuce ka fesa ma hayaki in kana son ka zama wurin Allah yanzu ka hau mutane ki bai tsada ka sa menene ba nan alfakari bane za ka ga arne wanda yana mutuwa sai wutan jahannama yana da fiye da haka kai kana son ka zama haka wurin Allah menene abin alfakari yake wa fi zalika sabiyata nafatul mutanafisun فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويك أنه لا يفلح الكافرون. لا نقدم أبن سكيبني shine Allah ke bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya ko abin da kuke jiji ta shine rayuwar duniya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi al-ula sawf ibrahim wa musa haka al'amarin yake a cikin shari'an annabi ibrahim haka yake a cikin shari'an annabi musa to mu abin halin da muke ciki yanzu sai aka rasa kuwa ne ne za su zo su ce ya jama'a ku ku fadaka ku farfado daga tuman da kuka ya jama'a wannan rabkanuwan yayi yawa ya jama'a wannan gafara ta yawa a dawo kan hanya shi ke nan sai daga al'amari duk ya yayi ba wurin Allah madaukakin sarki ba wani al'amari bane kawai gari ka in gobe kaga al'amari duk ya canza ya yi amma wane ne zai zai fi hanyar da za a samu sassaucin al'amari al'umma za ta dawo kai sababin da zai sa Allah ya yaye maka wannan wahala da kuma amma hayaniya da rubani da menene a zo a manta hanyar yaya za a yi Allah ya yaye wannan bala'i shi nan wallahi ba hankali ba sai ka ga aiki da na sanatan ya ibu na fil ba na ta fa kawai ba Allah baya zalintan bayi inna الله لا يغير ma bi حتى hatta ما ma bi Allah baya canza wa al'umma halin da kake ciki sai ta canza in kuna cikin hali na wadata na jin daɗi Allah ba zai zalunce ku kawo muku wahala ba sai in kun kauce wannan zai fada wannan zai wannan zai jawo wannan wannan zai jawo wannan wannan zai kaza kaza kaza kuna nan sai Allah zai kawo muku kunci ya shiga cikin wulakanci ba wanda ya kusa. tare da cewa wannan abin da yake gallaza muku yake ji muku tuwa haka ku kun bi an bi karfin yanzu yanzu a gyara to amma yaya za a yi a gyara wa'annan al'amari mutane sun saba wa Allah a cikin kasarsu har wannan yayi kaɗan sai ɗakin Allah za a je a saba wa Allah dan eh, dan me za a fara dan me za a zauna lafiya dan me za a zauna lafiya yaya za a yi a zauna lafiya an yi an sabo an yi sabo cikin gari an yi kaza ba ne cewa komai ba da kyau har ya zo ya zo rana ala kulubihim ma kanu da ake ce ma rayu manzon Allah yake in wa yi sabon Allah sai a diga cikin gobaki a cikin zuciyar ba. gobe in yi sai a diga haka za ka diga har sai cikin gobaki tugo ya zo ya ya ya wa zuciya manzo Allah ce fa zalikar rayu wannan shi ake ce ma rainu duk sa'an da bawa ya kai wannan hali baya jin tsoron ya sabon Allah sai a duk alfahari ne wurin shi ne kalla ban rana la kullu ma qabila to shi ne sai ya zama a duk alfahari mace ka fito cikin haji ta ce kina rigima alhaji nawa kika fata wa haji wannan ta ce alhaji wani ba shi da haji na bata masa haji wannan na bata ma wani haji ma'ana a cikin ihrami a cikin dakin dakin Allah a cikin wata harami a je ana wannan alfahasha har a zo a ce ai ni ba zan je ni fi kaman ba ma'ana jifan ke shedan shine tamu ba za a je ai wannan injili da ake yi ne ya za ya al'umma ba ta wahala wai cin sabon Allah din ba Allah ce inna Allah la yuhibbul la yuhibbul jahra bisu duk sabon Allah da zaka yi kana koyewa kai zaka fito amma har aka fito da sabon Allah fili kowa yana gani ya shiru wallahi sai Allah ya andana mu ya gana mu kowa Allah sa'annan sa'annan in kai mutumin kirki ne in aka je lafiya kafin ka je lafiya sai ka randa na kudan to yanzu yaya za mu yi kowa sai ya iya kokarin ya bada nasa nasiha ya jama'a da kuke zuwa haji dan Allah a ji tsoron Allah a tace ma mana a gani na, wani ne suwa da wasu tantance in ba ka ya za a ce haji ya kai ko ya kai naira dubu ɗari waɗannan sai sun tafi ba su damu ba sai dai kai talaka da ke talaka su kawo tana zuwa kwana uku mako ɗaya ta tara kuɗin ta duka baki ɗaya don an ce haji naira dubu ɗari za su yi zafi to dan me a ba su dama su tafi zai su jawo mutane bala'i ba mutane kirki ne da suke so su yi sauke farabi ko ko mun zamo addinin Allah bai dame mu ba za ka ga mutum ko sallah ba ta iya ba ko sallah bai iya ba bai damu ba sannan wai wai lalle sai an bar ya je haji kafin haji da sallah da haji wanne ne farko in dan Allah kake wanne ne ka wanda kake kullun so biya haji da kai cikin rayuwanka baki daya wadatar duk wanda za yi nafila ne sallah da aka ce shi kullum sau biyar da kiya ba baka iya ba don wannan ya zamo da wani amana daban sai a ji adam a ce sai kaza sai kaza in an je a yi tsoron Allah man a gani a roki Allah a gani mana a dawo a gani in ka saba ji daɗi ba sa'an nan maimakon a je a roki Allah a kan karar kuma can za a je a dai a kawo nan a je wurin wa kuma ya ba a tuba in ka sani ko baka sani ba abin da mutanen ka ke zuwa suna yi kenan in kai shiru sai Allah ya kama ka in ka faɗi iya kokarinka in kai iya kokarinka Allah bai tallafa maka sai ka canza abu da hannunka ba abin da ake so kai iya kokarinka gaba da gudunmawa kike nan sai Allah ya kiyaye kan yi saukar da bala'i kar Allah ya kawo mana amma kowa ya shiru dan yake falan ma na kuma gusti hudu an jayna allazina yanhauna an su'i wa akhadna allazina zalamu bi azabin ba'is bima kanu yafsukuna yayin da suka kaurace suka manta suka bar abin da aka hane su kada ku kaza suka kiya suna yi Allah ya ce an jayna allazina yanhauna an su'i wa'anda suke ta nana ta suke cewa a daina suna kai tsakaninsu da Allah sai Allah ya ce bala'i sai saukarwa waɗanda amma in kowa ya shuru ba ruwan Allah lokacin da ba musulmai ba da iya yi abraha ya zo da filayensa Allah ya saukar da sairan ababila amma lokacin da musulmai suka zo suna da karfi akwai sairan ababila akwai mala'ikun da suka ci da kura ko miluti akwai mala'ikun da sai komai amma sai manzo Allah ya zage dan wannan ya zare wannan ya yi kaza a tashi a je duk jin daɗin da mun yake ji yanzu muka watsar da addini shi su suka watsar suka tabbatar da addinin Allah in ba ka hujjar da iyayen ba zai musu ba ba to kila yanzu mu wayannan abubuwan suka shigar da mu muka watsar da addinin أنجينا الذين ينهون mun السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا suna. بهذا نختم درس اليوم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وامن اوسط الدين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا وول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تعود به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم لاسمائنا أبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل ديننا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يقربك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين